an gane tambaya ko wani ne ya siyo masa mashin dubu ɗari takwas ya ce ka haɗo min miliyan ɗaya ya zama naka ya yi daidai waye ce bai daidai ba waye ce ya yi daidai to ya yi daidai ya yi daidai saboda hujja kamar haka na farko dama ana kasuwanci ne don a samu riba na biyu ana kasuwanci ne don kowa ya taimaki kowa shi yasa aka yadda da mudaraba abu da ake kira mudaraba ɗaya da kuɗi ɗaya da aiki idan ka tashi aiki kai ka iya aiki ba ka da kuɗi shi kuma yana da kuɗi bai iya aiki ba to sai ɗauko kuɗin ya baka ya ce je kaka juya an samu riba mu dinga rabawa so da haka idan ka ga mutum an ba shi mashin na dubu ɗari takwas an ce zuwa shekara ɗaya ko biyu haɗo miliyan ɗaya ya san za ta haɗu ne in ba za ta haɗo ba zai karɓa ba ko saboda haka shi yanzu inda ka ban masa ɗari takwansa a tsawon shekarar nan in ya juya ta zai samu ɗari biyu ko ba zai samu ba zai iya samu da haka yanzu a cikin ɗari takwas ɗin nan ya samu ribar dubu ɗari biyu kai kuma ribar da ka samu shine mashin ɗin ya zama naka gaba ɗaya Ka kaga ka duba ma ka ga kai din da ka karba ka fi samun riba in dai ka kula da mashin din sannan wannan mu'amalar abu na uku ta fi sauki ga wanda ka ba mashin din ba zai mugunta ilalata shi ba saboda ya san a ƙarshe nasa ne to za ga yana lallaba shi yana goge shi yana masa juye baya ganganci saboda ya san in ya lalace shi zai karbi lalatacce a ƙarshe amma an baka yi yarjejeniya da mutum akan wannan ba to wani a wata takwas zai lalata maka mashin din ya zo ya ajiye maka ya ce oga a kawo sabo amma ka ce naka ne in ka kyautata ƙarshe naka ne ni dai ban miliyan ɗaya ya zama naka to kaga dole zai lallaba sannan ba zai wasa ba kuma abu na hudu ba zai wasa ba don ya san akwai bashi a kansa zai kokari in ya samu kuɗin ya dinga tarawa kuma irin wannan tsarin da kuka gani da shi inyamurai suka mamaye ƙasar nan wajen tattalin arziki in yamuri in ya zo ya kama kanti shago sai zuba ma yaron kaya na miliyan guda sai ce zuwa shekara biyu ka ban miliyan biyu ya zama naka kantin sai kaga dan inyamurin nan sai dai kaga yana cin wake da burodi da garin kwaki da gajeren wandonsa guda biyu ba zai fara sa riga mai kyau ba sai ranar da ya sallami mai gidansa abin ya zama nasa muku yanzu kana ɗauko matashi yanzu da ka sha shi akan dukiyarka sai ka ga ya sai waya ya yi budurwa ya sai mashin kuma ya fara zuwa zance to kaga duk kuɗinka ne fatin da bai riga ya ginu ba mu ba mu da haƙurin mu ginu ba mu da haƙurin sai mun jira mun samu shi yasa sai ka ga mutum a shekara hudu ya sallami mutum goma ya gina su irin wannan kasuwancin yanzu shi ake a duniya shi ake kira bai'ut taqsit bai'ut taqsit ciniki da za a baka wani abu kai kuma ka je ka juya ka kawo wani abu zuwa lokaci kaza wannan babu matsala insha Allah to afuwan wata tambayar ta shigo malam wannan magana da malai kai na haƙin dabobi sai ka ga wasu suna ɗauko dabobi a saman tirela a ɗaɗɗaure a durƙushe kuma a ƙasa tun daga kasuwan nesa har izuwa kudancin najeriya ko wasu garuruwa masu nisa to mala a hukumance ko kuma kaman hukumanka ta hizba akwai wani mataki wai da ake tunanin ku ku ɗauka ko wata shawara da kuka ba gwamnati akan haka ai mu cikin doka mu ba kula da haƙƙi na dabba mutum ɗin ma ba mu gama da shi ba balle mu zo kan dabba amma na san na san akwai hukuma mai kula da kare haƙƙin dabbobi abin da su ya fi ƙarfinsu saboda mu a najeriya ba a gama ma kula da mutum ba wa yake wani maganan kula da dabba dan adam ma ba a bashi ya rayu ba kana tafiya a hanya wani ya fisge ka wani ya sace ka wani ya kwace ka ina ake maganan dabba mutum ma bai samu haƙi ba amma yanzu a ƙasashen da suka ci gaba inda ɗan adam aka kimanta shi aka tsare masa haƙinsa wallahi ne yake gaya mun yace yana rasha yana rasha ya je karatu rasha wani kare ya zo ya wuce mota ta kaɗe shi ice sai da aka yi sati ana magana a kafafen yada labarai akan karen nan kan kare kare ne tsallaka titi wani ya kaɗe shi sai aka yi sati jaridun ƙasa suna magana a kan wannan karen ƙungiyar kare haƙƙin kare ƙungiyar kare haƙƙin dabba aka dinga magana aka dinga magana akan an yi rashin mutunci sai an biya wannan karen sai an masa tara sai an masa kaza shi sa saudiya in kana tafiya a ƙasar saudiya sai ka tafi kilomita dubu baka ga dabba ta tsallaka ba so daga baki ɗaya an yi fensin ɗinsa da waya dabba ba za sai dai ta wuce ta ƙasa ba ta tsallakawa kai kuma ka isa ka kawo akuyar ka kan titi ai baka isa ba duk mai kiwo sai dai ya yi shinge ya saka su a ciki in kwa zai kora su to yana gaba wani yana baya ba za su ci kayan komai ba ko ba za su shiga gidan kowa ba to da kiwon nema shi kansa ba ma yinsa da ilimi da ka ke yi mutum ya saki akuya ta dinga kiwon Allah ya isa ta shigo gidanka ta cinye ma tuwo ta shiga ta cinye maka harawa an aiki yaro ta tunkuye shi hatsin ya faɗi su cinye irin wannan kiwon fa da shi fa ake kiwon cikin gari su da shi kansa maganar dabbobi din na wallahi abu ne mai zaman kansa program ne mai zaman kansa a wayar da kan mutane ko da a ce gwamnati ba ta yi doka ba ai akwai dokar Allah kai kokari ka kiyaye wanda kaga yayi kai masa nasiha in bai dauka ba ka fita a gaban Allah to yan uwa mu yi hakuri mu amsa tambaya ta karshe saboda tana da faɗi da muhimmanci da ita don Allah da kawo tambayoyi a bari malam huta saboda na gobe din tambayan wannan guda kamar zuciya a hadin na farko yana cewa hakkin uba ne yi wa eh, saka kayan daki kamar su gado da sauransu sannan kuma malami za ka ce kan maganan sadakin da ake ta maganganu a kansa na ya hau ya sauwa <laughs> wato ah, shi wannan abin duka al'ada ne al'ada ce ake yi mu mu yi lefe su kuma su yi wa mana kayan ɗaki a kowa yana jinjiki. kai in ka zo lefe kana jinjiki. su ma sun zo kayan ɗaki suna jinjiki. to amma a gaskiya in za a aure da uba da miji su suke jinjiki. jiki kaga in ba ka da gida fa sai ka kama haya ka biya akalla na shekara sannan ka zo ka yi hidima aure ka yi hidima aure ka sauki baki sannan kuma ka yi laifi shi kuma uba ka ba shi ɗaki kawai ka share ka jira shi kuma uban yarinyar nan shi zai siyo maka tukunyar da zaka dafa abinci shi zai siyo maka moɗar da zaka sha ruwa shi zai siyo maka cokalin da zaka ci abinci shi zai siyo maka ludayin da zaka sha fara shi zai siyo maka buta da zaka yi alwala da aka shi ma wani jigata yake wani ma har gudu mun taɓa samun uban da ya gudu saboda an sa rana an sa rana an sa rana har so kusan biyu ko uku bai samu halin da zai wa yasa kayan ɗaki ba sai ya gudu sai da muka zo auren nan na gata aka gaya masa cewa to yanzu gwamnati ta ce za ta taimaka mutane sannan ya dawo aka yi auren saboda haka wannan al'ada ce in za a iya a yin ba za a iya ba a yafe wa juna kai a yafe maka lefe kai kuma ka yafe musu kayan ɗaki. a kawo ta da tabarma ko a kawo maka ita da katifa da fulo guda biyu amma kai kana son a yafe kayan ɗaki kai kuma ba a yafe ma lefe ba ko kai kana son a yafa lefe kai ba a yafe ma kayan ɗaki ba shi yasa wannan abin malamai suka ce a ba kowa ya daidai karfinsa al'ada ce ba musulunci ne ce sai an yi dole ba amma in kana da halin da za ka yi akwai mutunci yakka za ta gidan miji a ce da kayan babanta ta shiga sai ta fi kima don idan wani shi ya mata kayan ɗaki gori ma zai dinga mata dinga ke da ubanki ma ya tabar nan ma kasa kawai ma da ke kwana saboda faɗa yana faruwa tsakanin miji da mata in ma an tashi abin da ake fara na farko gori gori shi sa ka gama ce inda hali ta tafi gidan miji da kayan babanta in yace ta fita ta share kayanta, ta bai shi ba wurin kwanciya <laughs> amma wani in shi yewa yaka kaya in suka yi fada ca zai fita in za ta ce aje min wannan duka nawa ne fita kasa akwai wanda bai ganin mutuncin an bashi ya in ya ta sai wulakanta ta ya kore ta to saboda irin wannan a ba kowa ya daidai gwargwadonsa shi sadaki alƙur'ani babu shi da iyaka wa ataitum ihdahunna qintaran wa atun nisaa saduqatuhinna nihla Allah bai yanke sadaki ba alqur'ani a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi aure mai tsada an yi mai arha wani auren ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an gombe da kuɗi yace ya rasulullah ina so yace je ka kawo yace ba shi da hali yace ka samo zobe ko na bakin ƙarfe. Zoben ma bai samu bai ce sai bargona ya ce aka kwace bargonka aka bata ai kaga in ka je gida ka karba abinka ka dawo da sadaki gurinka me kake da shi yace qur'ani yace koya mata suratul baqara ta zama amaryarka akwai ma wanda da la ilaha illallah akai auren abu dalha ya ya samu ummu sulaimi ya ce mata ina son ki ta ce ni musulma ce kai baka musulunta ba amma na yadda ka shiga musulunci shine sadakin aure ya zo ya samu annabi alaihi salatu wassalam ya ce masa un musulmin ta yadda na musulunta shine sadakinta ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka ɗaura musu aure kaga wancan auren an yi shi da tilawa wannan auren an yi shi da kalma shahada wancan auren an yi shi da zobe na bakin karfe walau khataman min hadidi wannan kuma har na aluma akwai wanda ma yace ce bai da komai aka ce kawo takalminka hadisin da an ce isnadin sa da'ifi ne aka takalman sa aka bata a matsayin sadaki sadaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu in ka bayar da yawa ba za a ce ka rage ba in ka bayar da kaɗan ba za a ce ka kara ba kowa da ƙarfinsa kaɗan ɗin wani fa mai yawan wani ne mai yawan wani kuma kaɗan ɗin wani ne yanzu wani sai ya bada sadaki miliyan goma a gurinsa miliyan goma nan kamar dubu goma ce a gurinka wani kuma dubu goma nan da kake gani kamar miliyan goma take a gurinsa don samo ta ɗin ma ba ƙaramin aiki ba ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa sahabbansa gaba ɗaya abubakar umar usman ali da khulafa'ur rashidun gaba ɗaya ba su yanke sadaki ba har suka ƙare gaba ki ɗaya gwamnatinsu shekara talatin ba a fara maganan sadaki yana da iyaka a ƙasa ba sai lokacin su imam malik da su abu hanifa sai aka tambaye su wai mai mafi ƙarancin sadaki shi ma malis ya kiyasta da sata ya ce ɓarawo da me ake yanke masa hannu aka ce rubu'u dinar ya ce to shi ma sadaki ya zama rubu'u dinar ya kiyasta sata da sadaki nan malamai wasu suka yadda wasu suka yadda to me rubu'u dinar shi rubu dinar ko salasu da Rahim? rubu dinar abin da ya jawo sadaki yake tashi saboda auna shi da dinari idan aka auna shi da azurfa to ba zai dinga tashi ba saboda ta azurfa ba ta tashi shi ko dinare tunda ana amfani da shi a duniya a matsayin dukiya da shi da dala kullum tashi suke yi in ka koma ainihin zuwa ga dirhami za ka ga sadaki mafi karancinsa dubu goma ne in ya yawa dubu ishirin saboda shi azurfa ba ta tashi in ko ka koma zinare sai ka ji shi yau dubu casa'in gobe ka ji dubu tamanin gata ka ji ɗari ka ji ɗari biyu saboda ka za a iya yin sadaki da rana kaza sadaki da yamma kaza wato sadakin ya bi dala suna tafiya tare da dala in dala ta tashi sadaki ya tashi in dala ta faɗo sadaki ya faɗo don aka yi haka talaka wataran ba zai aure ba so da haka mu ba ma auna, ba ma auna sadaki da zinare muna auna shi da azurfa in aka auna da azurfa mafi karancin sadaki dubu ishirin ne baka duk mai dubu ishirin ya je a wurinsa kawai kiwon kare ba kiwon kare ba bar shi haka lokacin alarabominmu na tsoron nan to limamin gari shi zai rufe addu'a malam muhammad waziri sai ka zo ka rufe mana wannan zama da addu'a insha Allah gobe kuma mu ziyarce ka a masallacin ka malam Allah ya kai shi gida lafiya ko Allah ya bai da kowa gida lafiya Allah ya bada albarka assalamu alaikum wa rahmatullah da wannan karatu Allah ta kama da Allah ta kama